Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم وسلم Jama'a masu saurare Assalamu alaikum da fatan an yi tashin asawa lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Za kuma mu duba wasu daga cikin labaran da ma na da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Akwai mu kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Bayan haka muna dauke da shirin nan na tsabtar muhalli kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da an ɗaki koki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha tara kilo kHz

To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalimar haban a cikin shirin namuna wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. su. hukuma mai jiran gidan saudiya muhammad bin salman ya bayyana cewa suna son kulla kyakkyawar alaka da kasar iran shugaban kasar somaliya ya sanar da aniyar ta miƙa mulki tare da janye batun yin tazarce a najeriya kuwa majalisar wakilan kasar ta buƙaci shugaba buhari da ya kafa dokar ta ɓace a kan batun tsaro kuma ga cikakkun labaran da ke da ke a karan farko yariman saudiya mai jiran gidan sarautar kasar muhammad bin salman ya bayyana cewa sana son kulla kyakkyawar alaka da kasar iran a wata zantawa da ya yi da kafofin yada labaran gwamnatin kasar saudiya a daren jiya yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ya bayyana cewa sana son ganin an samu kyakkyawar alaka tsakanin saudiya da iran sai dai akwai wasu matsaloli da suke hana yin hakan amma dai a cewarsa suna yin aiki tare da ƙawayensu domin ganin an warware waɗannan matsaloli tsakaninsu da ƙasar ta iran ya ce daga cikin matsalolin kuwa akwai batun shirin iran na nukiliya sai kuma shirin ta na makamai masu lizami kamar da kuma a cewarsa iran take taimakawa wasu ƙungiyoyi a cikin ƙasashen yankin wannan furci dai yana zuwa ne a daidai lokacin da amurka take ƙoƙarin ganin ta sasanta da ƙasar ta iran akan wasu batutuwa musamman ma dai batun shirin iran na nukiliya wanda ake ganin hakan ya sa alatilas muhammad bin salman ya canza salon kalamansa a kan kasar iran sabanin irin kalaman da yake yi a kan kasar a lokacin mulkin donald trump baya ga haka kuma a cikin kalaman nasa muhammad bin salman ya bayyana cewa yana son ganin 'yan kungiyar alhusi na kasar yaman sun dawo an zauna kan teburin tattaunawa tare da su sabanin irin kalaman da yake a lokutan bayan cewa sai ya ga bayansu su baki daya wanda bisa hakan nema ya kashe dubban fararen hula mata da ƙananan yara a yaman tare da rusa ɗaruruwan masallatai da cibiyoyin kiwon lafiya da kasuwanni da makarantu da dai sauransu duk da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar alhusi shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullah muhammad ya sanar da anayarsa ta miƙa mulki tare da janye anayarsa ta yin a kan shugabancin ƙasar tashar arshi ta ba da rahoton cewa a daren jiya shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullah muhammad ya bayyana cewa zai mika mulkin kasar ba tare da wani bata lokaci ba da zarar an gudanar da zabuka ya ce a halin yanzu abin da yake da muhimmanci shine a shirya zabuka kuma zai bayar da muhimmanci kan hakan kuma yana yabawa dukkanin waɗanda suka nuna mahangarsu ta kishin ƙasa akan wannan batu shugaban na somalia da ya fuskanci matsin lamba daga ciki da wajen ƙasar bayan da ya ki yarda ya gudanar da zabuka tare da ƙarawa kansa wa'adin mulki na tsawon shekaru biyu a nan gaba lamarin da ya jawo tashetashen hankula a birnin magadishu a cikin wannan mako yanzu haka dai wasu daga cikin manyan jami'an tsaro na soji da na 'yan sanda na kasar ta somaliya sun fara juya masa baya akan wannan mataki da ya dauka kamar yadda shi ma firaministan kasar na somaliya ya nuna adawarsa a fili da matakin na shugaban kasa lamarin da ake ganin cewa shine ala tilas ya sanya shugaban dawowa daga rakiyar yin mafarkin yin tasarce a zaman da majalisar wakilan najeriya ta gudanar a jiya ta buƙaci shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kafa dokar ta ɓace a ɓangaren tsaro domin ganin an shawo kan matsalar tsaron da ta addabi ƙasar a halin yanzu a lokacin gudanar da zaman majalisar a jiya ta jaddada matsayin ta na gaba da dorewar tarayyar najeriya a matsayin ƙasa guda tare da bayyana shirin gudanar da wani taro na musamman dangane da yanayin tsaro da ya kunshi dukkanin masu ruwa da tsaki a wannan bangare majalisar ta kuma gayyaci mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro da manyan hafsoshi na tsaron kasa da kuma shugabannin hukumomi na tsaro daban-daban da shugaban hukumar kwastam da daraktan hukumar leƙen asiri ta kasa domin yi mata bayani akan halin da ake ciki akan batun tsaro a kasar majalisar ta kuma buƙaci bangaren shari'a da ya gaggauta ɗaukar matakai na yanke hukunci akan dukkanin waɗanda aka same su da laifi da suka shafi hare-hare na 'yan bindiga da kuma ayyukan ta'addanci domin hakan ya zama izina ga jama'a matsalar tsaro a tarayyar najeriya dai tana kara ta'azzara ne musamman a cikin kwanakin baya bayan nan inda 'yan bindiga suka addabi wasu yankunan arewa maso yammacin kasar yadda kuma 'yan boko haram suka addabi wasu yankunan arewa maso gabacin kasar gami da jihar neja ta jama'a masu harika da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a zaman da kwamitin haɗaka kan farfaɗo da yarjejeniyar shirin iran na makamashin nukiliya ya gudanar a jiya a birnin vienna na ƙasar austria ya cimma matsaya akan wasu muhimman batutuwa tashar al'alam ta bada rahoton cewa a zaman na jiya wanda ya samu halartar tagogi daga ɓangarorin iran da kuma kasashen jamus faransa birtaniya rasha china gami da ƙungiyar tarayyar turai ya cimma matsaya akan kafa wani kwamiti na kwararru. wanda zai tsara hanyoyin da za a bi wajen gaggauta dauke dukkanin takunkumai da suka shafi batun shirin nukiliya na iran daga kan kasar sannan kuma kwamitin kwararren ne zai tsara hanyoyin da za a bi wajen dawowar amurka a cikin wannan yarjejeniya wadda tsohon shugaban kasar donald trump ya fitar da ita a cikin shekara ta 2018 inda ya mayar wa iran dukkanin takunkuman da aka dauke mata dangane da shirin nata da kuma kara mata wasu takunkuman na daban mai jagorantar tawagar iran a wannan tattaunawa kuma mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran said abbas arakshi ya bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar amma har yanzu dai akwai sauran wasu batutuwa waɗanda ba cimma daidaito a kansu ba majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a kawo ƙarshen kai ruwa rana da ake yi a tsakanin yahudawa da kuma falastinawa a birnin kudus kamfanin dalancin labaran anatolia ba da rahoton cewa a wata zantawa da yi da manema labarai mai magana da yawon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya farhana haq ya bayyana cewa anthony guterres ya buƙaci dukkanin ɓangarorin yahudawan isra'ila da kuma falasɗinawa da ke birnin kudus da su kai zuciya nesa ya ce babban abin da majalisar ɗinkin duniya take bukata a halin yanzu dai shine dakatar da wani tashin hankali da artabu a tsakanin ɓangarorin biyu sannan a koma bin hanyoyi na sulhu waɗanda za su taimaka wajen samun zaman lafiya mai ɗorewa sai dai ana ta bangaren kungiyar human rights watch wadda take da babban ofishinta a birnin new york na kasar amurka ta zargi jami'an tsaron isra'ila da aikata laifuka na zalunci da cin zarafi da kuma take haƙƙoƙin falasinawa a birnin kudus bayanin kungiyar ta human rights watch ya ce abin da isra'ila take yi akan falastinawa daidai yake da abinda gwamnatin warin launin fata ta aikata a ƙasar afirka ta kudu akan baƙaƙen fata 'yan asalin ƙasar to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina haɗo kare labaran duniyar. To kuma bari mu duba wasu daga cikin labaran da mashar na da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. jaridun jaridunmu na yau. To bari mu fara da jaridar intanet ta Lepeyi a Chad wadda ta kawo labarin cewa gamayyar kungiyoyin ƙwadago a kasar sun yi tir da amfani da karfi kan masu zanga-zanga. Kungiyar ta UTPC ta ce murkushe masu zanga-zanga da kuma kama-kaman da sojoji suka yi ya nuna yadda majalisar sojojin rukun kwarya a kasar ke son amfani da karfi domin kawo ƙarshen fararen hula da ke son dawo da kasar bisa tafarkin dimokuraɗiyya. a wani share kuma kungiyar ta ce za ta ci gaba da fafatuka na ganin an mutunta na tsarin mulkin kasar da kuma mika mulki ga farar hula kamar yadda jaridar ta yi a tarin tarawaito to har ila yau dai muna a tadin inda jaridar intanet ta tada info ta kawo labarin cewa gamayyar kungiyoyin farar hula ta kasak ta bukaci haɗin kan dukkan 'yan ƙasar domin samar da zaman lafiya a sanarwar da ta fitar wace jaridar ta chad info ta rawaito kungiyar ta ce ba za ta taɓa amince a jefa ƙasar cikin halin rashin tabbas ba a jiya ne dai jerin kungiyoyin farar hula a ƙasar ta chadi da kuma 'yan adawa su gudanar da zanga-zanga ta ƙin jinin majalisar mulkin soji da aka kafa bayan mutuwar tsohon shugaban ƙasar murgayi idris debi itinu to bari mu je najeriya nan kuwa a cikin jaridar leadership wadda ta kawo labarin cewa ana ci gaba da zaman ɗarɗar a gaidan. a cewar jaridar ana ci gaba da zaman ɗaɗar a gaidan na jihar yobe sakamakon darar mikiya da mayakan ƙungiyar iswap masu fafatakar kafa daula ta musulunci a yammacin afirka suka yi wa garin a motoci kirar hilid sama da ashirin tare da ci gaba da kasancewa a garin tun ranar juma'a wanda hakan ya tilasta wa jama'a kaura domin tsira da rayukansu zuwa wasu garuruwa a ciki da wajen jihar wato musamman a irin wannan lokacin na kishirwar azumi ga firgici a lokacin da boko haram ke ruwan wuta a garin babu kakautawa hakan ne kuma ya janyo wasu da dama a kafa suke barin yankunan domin tsira da rayukansu to ga jaridar premium times har ila dai a tare ta najeriya wadda ita kuma ta kawo labarin cewa tsohon shugaban majalisar da tawa bukola suraki ya wato baiwa shugaban kasar shawara saraki a sakon da ya aiki wa shugaba buhari kan matsalar tsaro ya ce ka nemi taimako kan matsalar nan da safi karfinka tsohon shugaban majalisar da tambu bukula suraki ya roƙi shugaba muhammadu buhari da ya tashi tsaye ya nemi taimako ko daga ina domin shawo kan matsalar tsaron da ta zama tamkar gubar daji a faɗin ƙasar nan a mummunan halin da kasar nan ke ciki a yanzu ya fa wuce shugaban kasa ya yi zamne a fadarsa yana yin tur ko kuma allah wadai idan an kai hare-hare ko an yi kashe-kashe kuma mun gaji da karanta sanarwa ga manema labarai daga fadar shugaban kasa ina roƙo ga shugaban ƙasa ya tashi ya tarbi wannan gagarumar matsalar mummunan tashe-tashen hankula da suka buwayi kasar nan haka dai tsohon shugaban majalisar da dattawan bukula saraki ya bayyana a ranar talata a abuja kuma ya nuna matukar damuwar ne dangane da ire-iren tashe-tashen hankula da suke faruwa a kasar na a sassa daban-daban cikin kwanaki biyu kacal a cewar jaridar ta premium times to bari mu karkare da jaridar eh, le sahel a jamhuriyar niger wacce ta yi wani babban labarin ta da cewa gwamnatin kasar na son mai da jihohi da birane da kananan hukumomin kasar wasu alkibloli na samar da cigaban tattalin arziki da al'ummar kasar firaministan kasar ne malam muhammadu muhammadu ya bayyana hakan yayin bikin kaddamar da ayyukan wakilan kananan hukumomi na kasar ko kuma kansiloli wakilan na birane 52 da kuma na kananan hukumomi 213 an zaɓe su ne a zaben 13 ga watan disamban bara to iya abin da za mu duba muku kenan a bangaren jaridun To Marilla, masu saurare bayan shirin jaridun yanzu kuma za mu je ga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau tare da Muhammad Awal Bauchi. mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi da kuma leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kuma suke daukan hankula da kuma cigaba daukan hankula din a bangarori daban-daban na duniya. Musamman ma dai a wannan yanki na gabas ta tsakiya. to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to sanarwar da amurka ta yi na janye sojojinta daga ƙasar afghanistan a ƙarshen wannan shekara bayan shekaru kimanin ashirin na mamaya yana daga cikin lamuran da suke ci gaba da jan hankula a wannan yanki. wanda wasu da dama ma suke ganinsa a matsayin wani lamari da zai iya rage irin zaman ɗarɗarɗin da ake fama da shi a yankin musamman ma dai ganin yadda waɗansu daga cikin irin ƙungiyoyi musamman ƙungiyoyi masu ɗauke da makami da kuma tsoron ra'ayi suke amfani da wannan dama ɗin wurin yin waɗansu abubuwa da suke yi wanda ya saba wa yanayi da kuma wato take haƙoƙin bil'adama da suke yi To wannan batu dai shine abinda da idan Allah za mu yi dubi a shirin namu na yanzu. To haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurare barkamu da sake saduwa. To daga ƙarshe dai bayan yaƙi na kimanin shekaru ashirin Amurka ta daga tutar yin saranda a ƙasar Afghanistan. to sai dai kuma wannan tuta din tana dauke da jina ne na sojojinta da ba su gaza 2,400 ba kana kuma ga wasu kimanin 21,000 da suka sami raunuka sakamakon irin fafatawa da suka dinga yi da kungiyoyi daban-daban da kuma wasu bangarori na al'ummar kasar ta afghanistan waɗanda suke adawa da mamayar da amurka ta yi musu a wancan lokaci din shugaban amurka dai joe biden shine ya sanar da wannan saranda da kuma ficewan amurka din inda ya bayyana cewa dukkanin sojojin amurka da ma kuma na wato kungiyar nan ta nato ta tsaro ta nato duk da su bar afghanistan din a ranar lokacin da ake bikin zagayowar shekara na harin na ta'addanci da aka kai wa amurka wato a ranar 11 ga watan satumba kenan wanda hakan ya sanya da dama suke fassara wannan sanarwa tasa a matsayin wani amincewa a hukumance da shan kashi da amurka din ta yi ba tare da ta cimma hakikanin abun da suke maganan cewa sa su cimma a kasar ta afghanistan ba duk da irin waɗannan hasarori na rayuka da aka yi kama daga sojojin amurka din waɗanda su ma suka rasa rayukan na sojojin amurka da na nato din da kuma sojoji na afghanistan da al'ummar afghanistan waɗanda amurkawan suka kashe ba waɗanda ba su ci ba su sha ba da kuma irin tsananin dukiyar da aka yi hasara tsawon waɗannan shekaru a ƙasar ta afghanistan shin daga bangaren su amurkawan da irin hasarar dukiyar da suka yi da shauran ƙasashen da suke goya musu baya da kuma irin hasarar da ita kanta ƙasar afghanistan ta yi akan wannan lamari wanda yake watakila da an yi amfani da waɗannan kuɗaɗen da an cimma wasu abubuwa daban-daban wannan yanayi na cigaban kasar kamar da watakila nan gaba za mu gani to ana ganin wannan ficewar a matsayin gagaruman nasara ga al'ummar afghanistan musamman idan aka kwatanta irin kashin da amurka ta sha a vietnam idan ana ganin wannan ficewar da za ta yi a afghanistan a matsayin gagaruman nasara sannan kuma wato wannan nasara da su al'ummar afghanistan din suka samu na yadda da amurka ta fice daga wannan wannan kasa din haka din ba abu ne mai yiwuwa ba idan ba dan sakamakon tsayin daka na su al'ummar afghanistan din tsayin daka ta bangarori daban-daban bugu da ƙari kuma kan irin taimako da kuma tsayin dakan da wasu ƙasashe waɗanda suke makautaka da afghanistan da su ma da irin tsayin dakan da suka yi wurin nuna goyon bayan su ga su al'ummar afghanistan din a bangare guda kuma da nuna rashin amincewarsu da mamaya bugu da ƙari kuma kan ƙin miƙa kai ga buƙatu na su 'yan sojojin mamiya din musamman irin ƙasashe irin su iran da pakistan da sauransu waɗanda sun taimaka nesa ba kusa ba wurin taimakon al'ummar da afghanistan din da kuma ganin cewa su kansu 'yan mamiya din ba su cimma wato abin da suke so su cima ba saboda lamari ne wanda yake ko shakka babu idan da su samu zaman su da kafan su a wannan yanki to lalle lamarin da zama to cutarwa kasashen da suke wannan yankin gabaki daya to ko shakka babu wannan sanarwa da shugaban Amurka yana na janye sojojin nasa daga ainihin kasar ta Afghanistan wani lamari ne wanda yake masana tun lokacin ake ta duba da kuma sharhi kan wannan batu sannan kuma ake kokarin fitar da waɗansu darussa da suke cikin wannan sanarwar nasa ga misali shugaba Biden din yayin da yake magana maganar ficewa din ya bayyana cewa shine shugaba na hudu da yake jagorantar wannan yaki wato ya zuwa yanzu gwamnatoci hudu ne waɗanda suka jagoranci wannan yaki tun daga ainihin gwamnatin farko wanda ta yi mamaya din gwamnatin George Bush don haka yake cewa yana fatan baya so ya zamanto shi kuma zai zamanto wanda zai mika ragamar wannan mamaya zuwa ga shugaba na biyar don haka yake so ya kawo ƙarshen wannan yakin a wannan lokaci nasa wato da a takaice shi zai kawo ƙarshen wannan yaki da ya zamo alaƙaƙai ga ita kanta Amurka din to wannan dai magana ce mai kyau da kuma fahimtar da watakila shi a halin yanzu ya yi kan wannan lamari to amma dai abinda shi shugaba biden din bai iya bai faɗi ba shine shin ya ɗau darasi daga abin da yake faruwa haɗin wanda su shoran shugabanni uku da suka gabace shi suka gagara fahimta shin ya fahimci wani lamari mai mahimmanci a dangane da wannan batu da yake faruwa wannan batu na mamaya din wanda su da suka gabace shi su uku din suka gagara fahimta wannan lamari kuwa shine cewa na farko dai yaƙi dai lallai ba abin so bane yaƙi kowane iri ne ba abu ne wanda zai zo abin so ba duk da cewa a wancan lokaci din kasar afghanistan ta fada cikin wani irin yanayi mummunan yanayi na abin da ya faru lokacin da gwamnatin taliban ta zo ta kwace mulki sannan da irin abubuwan da gwamnatin taliban ta ringa yi a wancan lokaci din har kai ga wai share fagen da su amurkawa suka samu daman suka suka mamaye wannan kasa din to amma dai abu ne wanda yake yaki ba abu ne mai abun so ba na biyu kuma shine cewa mamaya dai shi ma dai ba abu ne da al'umma za su amince da shi musamman a wannan zamani da ake ciki ba abu ne wanda yake al'ummomi wanda suke da yanci za su amince da shi ba don haka yan mamaya duk wani wanda yake da shirin mamaya ya kwana da sanin cewa zai iya fuskantar irin wannan gwagwarmaya irin wannan tsayin daka da gwagwarmaya da sojojin amurka din suka fuskanta sannan kuma wani abu na uku shine cewa ya kamata ce ya fahimci cewa karfi na makami dukkanin waɗannan abubuwa ba abubuwa ne waɗanda za su iya tursasa al'umma su mika wuya da abin da 'yan mamaya suke so wannan kuma abin da ya faru ga amurka din ya tabbatar mana da haka. duk da cewa dai a bangare guda ana ganin ficewar amurka da kuma sojojin nato din daga afghanistan a matsayin wani abin farin ciki ga kasar to a bangare guda kuma akwai ɗin da ake ciki wanda shine cewa ko shaka babu ficewar amurka da sojojin nato din zai iya kawo wani gibi musamman ma dai a bangaren tsaro a kasar ta afghanistan kuma mai yiwuwa ma dai kungiyar taliban din zai yi kokarin dawowa mulki to amma dai kuma anan. ko shaka babu ko da ma kungiyar taliban ta yi kokarin duk ko da irin karfin da take da shi a kasa din da kuma yadda take rike da wasu yankuna daban-daban ma na kasa din da kuma irin karfin da take da shi amma dai ba abu ne wanda yake mai sauki ba ta iya dawa ciki saboda ko ta iya fuskantar turjiya da kuma mai da mutane daga wurin al'ummar afghanistan da musamman da kuma kutun da yanzu akwai gwamnati wacce kuma take da sojoji masu yawan gaske da suka kai kimanin dubu ɗari uku wanda kuma sun samu horarwa da dace wanda kuma ya zuwa wani wani wani haddi suna da waɗansu nau'o'i na makamai waɗanda yake da su iya yin turjiya wa irin wannan kokari na dawar su kan kungiyar yan taliban din amma dai muhimmin abu shine wannan karfin gwiwa da tsayin daka da za su iya fuskanta da gurin al'ummar afghanistan amma bangare guda babban abin da zai iya kasancewa musu babban barazana shine irin karfin da al'umma suke da shi da tsayin dakan da za su da kuma turjiya da za su iya fuskanta da gurin al'ummar afghanistan waɗanda ba a shirye suke zuwa yanzu su iya komawa karkashin irin wannan mulki na taliban wadanda suka yi musu mulki na wancan lokaci din da dai sauransu ba wani batu ko mai mahimmancin gaske dangane da wannan batu na janyewan amurkawa din daga kasar afghanistan ba bisa raɗin kansu face dai sai saboda ba da sai ci gaba da zama haka din ba shine batun cewa irin wannan wato yankewa da tana da afghanistan wata alama ne da ke nuni da cewa irin amfani da kafi da tursasawa da amurka take a kasashen musulmi wani abu ne wanda yake ya fuskanci gagarumar kuma baya abu ne wanda amurka ya kamata a ce ta fahimci cewa ba abu ne wanda za a yi amincewa da shi ba hakan ne ma ya haifar da irin kuma bayan da suka samu a kasashe irin su iraki da syria da yaman wato da takaice dai ko shakka babu amurka ya kamata ta fahimci cewa lokacin ta da za ta iya tursasa wa mutane da wato tursasa musu irin siyasar ta da abin take so a duniyar musulmi a halin yanzu fa ya kawo karshe ko da kuma ya kama hanyar kawo karshe don kuwa al'ummomi ba za su iya ci gaba da yin hakuri da ci gaba da zama bisa kaskanci na irin su yan mamaya din ba ko shakka babu kasashe irin su afghanistan da yaman sun kasance kasashe guda biyu waɗanda suka zamanto zakaran gwajin dafi wato waɗansu kasashe kasashe guda biyu suka to darussa ga shauran al'ummomi na yankin da ma kuma shauran 'yan mamaya waɗanda suke da tunanin mamaye kasashen al'ummar musulmi wato waɗannan ƙasashe guda sun tabbatar da cewa eh akwai yiwuwar cewa su yan mamaya su iya cikin sauki su iya samun dama su mamaye waɗannan ƙasashe din su mamaye ƙasashe amma fa ba za su iya samun daman ci gaba da zama wato su ci su ba babbaka a waɗannan ƙasashe ba kamar yadda magani afghanistan din ta yi a ce misali cikin sauki amurkawa sun samu sun samu daman su mamaye ƙasar amma ci gaba da zama a ƙasar da rike ƙasar din da ci gaba da cin karansu ba babbaka a ƙasar ya gagara wato sun gagara tabbatar da wannan matsaya tasu da kuma abin da suke son cimmawa ta yi biyu da farko farkon wannan lamari na mamaya watakila gwamnatin wancan lokaci din an yaudare ta da sakamakon irin abubuwan da suka rinka gani lokacin da suka mamaye kasar afghanistan din na irin yanayin yadda watakila aka samu wasu matasa suka fito suna maraba da su waɗansu suna aske wasu alamu na addini da shauransu kamar su gemu da shauransu amma abin da ya biyo baya na irin kokarin tursasa musu da amurka ta yi kokarin mai da su bayi wannan yana daga cikin irin abubuwan da ya sanya amurka ta gagara zama afghanistan da kuma kokarin da kuma cimma manufan da take son cimmawa to a takaice dai shine cewa akwai sakonni cikin wannan batu na janyewan amurka daga afghanistan sako ga su kansu 'yan mamaya kan cewa mamaya wani abu ne wanda yake za a yin sa da sauki amma kuma ci gaba da tabbatar da shi wani abu ne wanda yake zai wahalan gaske sannan na biyu kuma sako ga su kansu al'ummomi na wannan yankin musamman al'ummin larabawa su fahimci cewa 'yancin kai shine babban abu sannan dogaro da kai da tsayawa gurin tabbatar da 'yancin kan da suke da shi shine lamari wanda yake da muhimmanci miƙa wuya ga 'yan mamaya da tura mulkin mallaka ko da wasa ba abu ne wanda zai iya haifar musu da ɗame ido ba to masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan zami ban kwana da ku sai kuma da yardan allah a shiri na gaba da kuma wani jikon inda za mu sake duba muku wani batun na daban da kuma yin sharhi kansa rama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To da Muhammad Awul Bauchi a cikin shirin duniyar mu a yau. To yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bar in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana shugaban kungiyar asusun reshen malo abun jummai daga injin mai da wallahi ina son ne tsokaci game da wannan irin wato wata balahira da take faruwa a najeriya wannan ita ce balahira muguwar balahira wannan da me za a jingina ta nan ga yan fashin daji nan ga yan kidnapping can kuma ga yan boko haram nan kuma ga wasu barayi shanu to wannan kasar ce kowa yake da girma kenan ba dai a ce kasa ta ce sai mu ce yayi murabus shi wannan buhari ai gaskiya ba gwamnati a najeriya kuma gaskiya fi sabillahi a kula dan karan da kare na ke tsole maka ido wanda suka tattali wannan abun da ya zo yanzu ya zama mutane kadan garin gindin tulu to su kuma su da allah su su kuma mutane da suka yi ta bin rashin gaskiya suka yi bin rashin gaskiya har ta zo yanzu ta haifar da walakanci da aikin da yadda mutum ma zai bai sani ba a zo a kwashe 'ya'ya mutane a asibiti a zo a kwashe 'ya'ya mutane a makaranta a zo a kama mutane a gidansu a ce ana son kuɗin fansa ya jama'a duk duniya ban taba ganin garin da ake haka gaba wannan kasa ta Najeriya Allah ya sauka mai magana shugaban kungiyar association Bello Abdul Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashin Hausa na BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne madaktai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar to hakikanin gaskiya zai tsokaci ne a dangance da gwamnatin Chadi gwamnatin sojin Chadi da ta amshi ta da 'yan tawayen nan suka mata idan har ta ga aka tattauna zaman lahiya zai dawo a ƙasar tari ganin duk inda tattaunawa take inda an tsaya an yi ta da gaskiya to ana samun zaman lahiya amma tashe-tashen hankulan nan baya kawo alheri ga ƙasashen nan namu na yake sahel ganin idan aka ce za a bi hanyar ta cikin yaƙi a koda yaushe za a rika asarar rayuka al'umma da asarar tattalin arzikin ƙasashen nan namu kenan kuwa abinda gwamnatin tsari ta ga za ta yi wanda zai kawo zaman lahiya kawai shine a sasanta idan har an amince da sasanci na gode bh mai magana isu ne maɗaɗe da mijin jamhuriyar ne na kira ku daga nan birnin mai ku tashi lahiya. salamu alaikum radio boh tehran mai magana ilyasu yakubu gawa ita su da jihar bauchi zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga shugaba muhammadu buhari ya kamata shugaba muhammadu buhari ka tashi tsaye domin magance matsalolin tsaro da ke damun arewa maso gabashin najeriya da kuma arewa maso yammacin najeriya da ma sauran yankuna da lamuran tsaro suke ƙara taɓarɓarewa musamman jihar naija da kuma yankin kudu maso gabashin najeriya inda 'yan ƙungiyar ifac suke cin karensu babu babbaka a yankin kudu hakika abin tur da allah wade ne ganin yadda lamarin tsaro kullum yake ƙara dagulewa kuma muna kira ga shugaba muhammadu buhari da sauran mukarrabansa ya kamata su gaggauta magance matsaloli na tsaro musamman gashi yanzu damana ce take shigowa kuma hakikanin gaskiya in har ba a magance wannan matsala ba kasar najeriya tana cikin kasashen da za su fada cikin tila'i na karamcin abinci a wannan shekara da fatan gwamnatin kasar mu najeriya za ta zage damtse wajen samarwa da sojoji da makamai masu inganci da kuma kayan yaƙi da kuma biyan su haƙoƙinsu domin su samu yadda za su tunkari waɗannan 'yan ta'adda da ke cin karinsu babu babbaka a yankunan kasar mu Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na BOS Hausa. Fatan alkhairi da fatan kuma Allah amsa mu ibadun da muke cikin wannan azumi. Zan yi tsaukaci kuma akan harkar tsaro da ta'addabi kasashen mu dai musamman ma dai Najeriya. A gaskiya rashin tsaro na Najeriya ya yi yawa. Wannan mutane in ta da kai baya a ko ina in can ya bulle aka doni can sai ka can ya bulla. To wallahi gwamnati sai an tashi tsaye. Allah ya sai mun ta tashi tsaye wannan kasashen namu turawa sun riga sun kare da mu ba kowa zai mu tsaron kasashen mu ba sai da kanmu sai da su sojojin mu wallahi sai an farga ba wani wanda zai zo ya ma tsaron kasar ka madalla daga aminu na kunan maradi jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashen Hausa na da Hausa barkan mu da war haka magana Lawali Ando daga jamhuriyar Nijar. Eh ra'ayi na yau zai tafi ne zuwa rashin tsaro da kasashen mu ke fama da shi a yan kwanakin nan musamman kasar Najeriya wanda sanin kowa ne a 'yan kwanakin nan 'yan ta'adda ko kuma masu tada hankali al'umma ba su kula da wani yanayi ake ciki ba na watan azumin ramadana sun tsananta kai hare-hare to a gaskiya idan hukumomi suka yi wasa wankin hula fa ya kusa ya kai su dare ko in ce ma ya kai su dare da gaskiya irin rahotannin da muke samu a 'yan kwanakin nan abin ba daɗi fatan mu dai allah ya sa su tashi daga dogon batun da suke su san me a gaban su ya kamata kuma su yi al'umma na cikin wani yanayi wanda sai dai a ce la haula wala quwwata illa billah radio iran da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas frezi na kulabar abinci da take Agadas jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwa musulmi game da wannan ibada da muke ciki ta azumi 'yan eh, uwa su yi amfani da ita su yi ta sadakoki da kamar abin da ya dace a cikin wannan wata na manya-manyan ɗabi'u masu kyau ga 'yan uwa musulmi da sadakoki da wani sauƙaƙa ma musulmi saboda amfanin mutum ya ci riba wannan wata wanda manzo Allah ya ce daidai da kwayar da bino in kabba mai azumi za a baka lada kamar irin nashi to haka zalika kenan mu ta amfani da wannan dama muna ciyar da 'yan uwa musulmi. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga ga dan Fulani Wurji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Hakika harin da Jan Boko Haram suka kai a garin Gaidan wani abun turne da kuma Allah wadai muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da manya-manyan hafsoshin tsaro ya kamata su tashi haikan domin ganin sun taka waɗannan jan Boko Haram burki gani yadda ta suke halaka mutane waɗanda ba su je ba su gani ba a ƙarshe muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen dukkan fitintinun da suka addabi kasashen mu na Afirka alfarmar wannan wata da muke shiki na Ramadan na gode jamfuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadora Diga dan Fulani wuce daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya a sha ruwa lafiya na gode Allah ba zumunci. assalamu alaikum radio biyu wacce hausa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura don allah na so ku ba dama dangance da wannan yawan tashe-tashen gobara da take tashi a cikin ajijuwan yara a nan babban birnin yame to ya kamata da gwamnati ta duba abin da yake ciki duk da yake ma sabuwar gwamnati ce ta shigo kuma da ta san da wannan matsaloli na kalas-kalas na zana da ake yi to ya kamata din da yake kalas da na zana ya kamata a cikin ƙasa da sassan ƙasa gaba daya ta tashi ta yi na gini domin kare kare yan uwa jami'an arziki shi kasan dama ta magana suka ce yaro muharin babba su yaron wataran su ne nijar kin gaba ki dai su ne kashin doron eh, gishirin zaman duniya ma insha Allah to mu ne muku fatan alkhairi POH Hausa na gode da wannan dama da kuka bani suna na shugaba ilyami Kanti shi shayi garkin daura kuma da fatan magabatan suna jin mu Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na ko Hassan Talba George kuma Ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar Yoba ta Kudu wato sanata Ibrahim Muhammad Bome a bisa kokari da ya na tallafa al'umma dubanni da ya ta bangarori da dama kauyuka da birane na tallafa musu da kayan buɗe baki da ya yi azumi watan Ramadan ya raba musu buhunan shinkafa. Wannan sanata ba abin da za mu ce masa sai dai mu tashi da addu'o'i muna tashi da addu'a da fatan alheri daga mai sauraron ku Hassan Talba George Fataskun daga Arewa maso gabashin Najeriya. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana su Yakubu Digawa ita su Galau jihar Bauchi. To zan yi amfani da wannan dama ke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu na jajantawa al'ummar jihar Zamfara da sauran al'ummar yankin Arewa maso yammacin Najeriya bisa kashe-kashen rayuka da 'yan bindiga suka yi a wannan yanki kuma ina addu'ar Allah Ubangiji ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka suka raunuka Allah ka ba lafiya kuma ina kira ga shugabannin wannan yanki musamman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma ya kamata su zagi dan wajen samar wa al'ummar wannan yanki da tsaro da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana da dawwammamin zaman lafiya mai dorewa a kasar mu Najeriya da ma sassan kasashen mu na Afirka baki daya. Na gode Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita Galau jihar Bauchi. To da kuma wani wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na tsabtar muhalli. Tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron barkan ku da warhaka da kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun azumi. wani abu mai matukar mahimmanci da ya kamata mai azumi ya lura da shi saboda lafiyarsa shine tsaftar abincin da zai ci musamman kayan marmari da ganyayyaki. wani abu mai matukar muhimmanci da ya kamata mai azumi ya lura da shi saboda lafiyarsa shine tsaftar abincin da zai ci musamman kayan marmari da ganyayyaki a irin wannan lokacin da ake bukatan cin kayan gona ya kamata mutum ya duba tsaftar inda yake siyayya sannan kuma da ya tabbatar da an wanke su yadda ya kamata kafin a amfani da shi musamman a wani lokacin da ake ciki na zafi za mu ga ana cewa ana samun yawaitan kudaje a kasuwanni ko kuma guraren da ake sai da kayan marmari na farko dai ya kamata masu saida irin wannan kayan su kokarin kawar da kudaje a wajen sana'arsu idan kayan marmarin abu ɗaya yake wato an riga an yanka a yi kokarin rufewa don ganin kudaje ba su taɓa ba su kuma masu siya ci kokarin ganin sun kauce wa siyan kayan marmarin da suka gani an bari a buɗe ba tare da an ba shi kyakkyawan kulawa ba za mu ga cewa ƙudaje na ɗaya daga cikin ƙwarurrukan da ke taimakawa wajen yaɗuwar cututtuka a cikin al'umma to idan mai azumi bai kula da tsaftar abincin da zai kai baki ba to yana jefa kanshi cikin haɗarin kamuwa da rashin lafiya wanda matsalar da zai haifar masa zai iya zama mai yawa ga rashin lafiya da zai shiga da kuwa kuma yanayi na azumin da jikinsa ke yi a wata hakan zai sa jikinsa ya galabaita sosai. masu saurari kada a shafa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran wani abu da za mu kara tsokaci a kai shine abubuwan sha da ci da mai azumi ke siya domin ya buɗe baki a ƙasashen mu musamman irin su kamar ruwa kenan da kuma lemuka irin a irin wannan yanayi za mu ga cewa masu azumi na neman abu mai sanyi bayan an wani cikin ƙishin ruwa to da farko dai ya kamar yadda muka faɗa a baya bai kamata da an sha ruwa mutum ya fara kai abu mai sanyi cikinsa ba sai ya fara shan dai abu mai ɗanɗimi kamar irin su shayi kunu sannan kuma da kayan marmari saboda gujewan kullewan hanji da sauran matsalolin da hakan ke iya jawowa sannan dole ne a kula da tsaftar ruwan da ake sha musamman irin kankarar da ake saidawa domin yin amfani da su bai kamata a fasa shi kai tsaye ba za a iya dai amfani da shi wajen sanya abubuwan sha saboda yawancin mutane ba su san daga ina waɗannan ƙanƙaran ke zuwa ba barantana su samu tabbaci cewa suna da tsafta har su iya sha a ɓangaren abubuwan da ake sai da irin su lemuka da zoɓo su ma dole abu a hankali wajen siyan su saboda irin waɗannan za a ga cewa ko an ƙulla su a leda ne ba tare da hukumar kula da lafiya ta tantance su ba ba a san me mahaɗin su ba da kuma wanda suka yi shin irin waɗannan abubuwan da ba a da tabbacin tsaftar su zai iya jefa lafiyar mai azumi cikin hatsari sannan ya kamata kuma a kula da tsaftar abincin da ake saidawa musamman irin wanda ake sayarwa a bakin a kenan wanda mu ga cewa ana sai da irin su kosai dankali doya da dai sauran abinci haka wanda ake saidawa a bakin titi ba tare da an kula da tsaftar su ba ko kuma tsaftar lokacin da ake hada su da kuma tsaftar wurin da ake sai da irin waɗannan abubuwan. yanzu a madadin kowa da kowa na rediyo hausa BOH ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya wasu alaikum tsaftar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin jinin shirin namu na wannan lokacin. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu nufi ƙasar chad ne domin yin magana akan halin da wannan ƙasa take ciki bayar da suwar tsohon shugaban ƙasar idris debi da kuma naɗa ɗansa muhammad a matsayin magajinsa wato shugaban ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a yau talata zanga-zanga ta barke a cikin babban birnin kasar chadi injamina domin nuna kin jinin gwamnatin sojan ƙasar ta riƙon ƙwarya da aka kafa sai dai wannan zanga-zangar ta juya zuwa rikici da ya kai ga kashe wasu mutane wasu rahotanni da suke fitowa daga ƙasar ta chadi sun ce akalla mutane biyu ne suka rasa rayukansu wata mata ta mutu a lokacin da masu zanga-zangar suka kai hari a kan wata motar safa a cikin babban birnin kasar injamina sai kuma wani namiji guda wanda shi ma ya gamu da ajalinsa a kudancin kasar da a can ma zanga-zangar ta barke ta nuna kin amincewa da gwamnatin kasar ta soja. masu zanga-zangar dai sun kona tayoyi a kan titunan babban birnin kasar injamina domin su nuna ƙin amincewarsu da sabuwar gwamnatin sai dai 'yan sanda sun mai da martani ta hanyar harba hayaki mai sa hawaye. To a ranar 19 ga watan Afrilu ne dai shugaban ƙasa Idris da ya rasu. Bayan wasu raunuka da ya samu yayin fada da 'yan tawaye a filin daga. sojojin kasar sun karbi mulki sannan suka nada dan mamacin shugaban kasar wato muhammad idris debi a matsayin shugaban kasa jam'iyyun hamayya na siyasa da kuma ƙungiyoyin fararen hula sun bayyana abin da ya faru da cewa juyin mulki ne suna masu yin kira ga talakawan kasar da su fito kan titi su yi zanga-zangar kin amincewa da mulkin soja a ranar litinin kuwa sojoji sun nada wani farar hura albert fahmi fadake a matsayin firaminista amma duk da haka 'yan hamariya sun yi watsi da wannan matakin bugu da ƙari su kuma sojojin ƙasar sun yi dokar hana duk wata zanga-zanga a faɗin ƙasar a wata sanarwa da suka fitar a ranar litinin sun haramta zanga-zanga ko kuma duk wani taro wanda manufarsa nuna kin amincewa da gwamnatin sojar su dai sojojin kasar sun yi alkawalin mika mulki ga farar hula bayan watanni 18 masu zuwa ta hanyar gudanar da zaɓuka. Chadi dai ƙasa ce mai mutane miliyan goma sha hudu da kuma ƙabilu da suka kai 200 suke magana da harsuna mabambanta za kuma a iya kasa yankunan ƙasar tsakanin mazauna gabas arewa da yamma da suke musulmi sai kuma mazauna kudu da mafi yawancinsu kiristoci ne da kuma masu bin addinin gargajiya ƙabilun zagawa da ƙar'an su ne waɗanda suka fi mamaye fagen siyasar ƙasar tun daure duk da cewa akwai ƙabilu irin bare-bare da kuma fulani a cikin wannan ƙasa da akwai kuma hausawa duk da cewa dai wato adadinsu kaɗan ne wannan salon mulki da ake yi a ƙasar ta chadi wanda ƙabilu biyu na ƙara'an da kuma zagawa suka mamaye shi yana ɗaya daga cikin muhimman matsalolin da ƙasar take fuskanta shugaban ƙasar da ya rasu wato idris debe into ya kasance wanda ya fito daga ƙabilar zagawa don haka a lokacin da ya kafa mulkinsa kusan shekaru 30 da suka wuce mafi yawancin waɗanda suke zagaye da shi 'yan ƙabilar sane ta zagawa kuma su ne suke yarka baiwa manyan mukamai musamman ma dai a cikin sojoji duk da cewa a lokacin da ya hau mulki ɗin ya hau ne bisa in amincewa da kuma bore da dukkanin al'ummar ƙasar suka yi wanda maimakon ya jawo su a jiki sai zamanto ya fifita kabilarsa a kan sauran kabilun kabilar ƙar'an wacce shugabanni biyu fitattu suka fito daga cikinta da su ne wa wadai wanda ya mulki daga shekara ta 1980 zuwa ta 1982 da kuma hussein habri wanda ya mulki daga shekara ta 1982 zuwa ta 1990 wanda a lokacin da suke mulki suma sun jawo 'yan kabilar su ne da ba su makamai wani kwararre akan harkokin siyasar ƙasar ta cadi mai suna ali musa ya bayyana cewa tun bayan da mulki ya tashi zuwa ga ƙabilun arewacin ƙasar sai aka fara samun kici a fagen siyasa wannan ƙasa. kabilan da suke a arewacin ƙasar zagawa kenan suna da faɗi inda har sun shiga cikin yankin darfur na ƙasar sudan kuma a lokacin mulkin idris debi wadda wannan kabila tashi da rassanta daban-daban sun rika taimaka masa a lokacin da yake fada da 'yan tawaye waɗanda mafi sun fito ne daga kabilar ƙar'an hatta shugaban 'yan tawaye na yanzu wato muhammad mahdi ali ya fito ne daga wannan kabilar ta ƙar'an saboda haka kabilanci yana da tasiri matuka a cikin harkar siyasar ƙasar ta chadi wani abu mai jan hankali shine yadda kasar faransa wacce ta yi wa wannan kasa mulkin mallaka take amfani da wannan bambanci kuma saɓani na kabilanci a cikin ƙasar domin ganin cewa ta ci gaba da sarrafa albarkatun wannan ƙasa da suka hada da man fetur ɗin da ƙasar take da shi don haka matukar ana son a kawo ƙarshen rikicin da kasar ta cari take da shi sai an samu daidaito wanda zai baiwa muhimman kabilun kasar ma kanana damar taka rawa a cikin fagen siyasa da kuma hana wata kabila ta danne wata ko dai ta hanyar yin dokoki da za su raba wa kabilun salon kujeru da mukaman da za su rike a cikin gwamnati ko kuma a yi watsi da kabilanci domin baiwa dacewa muhimmanci wanda hakikanin gaskiya a yanayi irin na afirka abu ne wanda zai ɗauki lokaci kafin a isa wajen to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin da muke da shi ya zo ƙarshe daidai kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na safe a yau sai kuma can da rana idan an sake lalubo Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH musamman Abdullahi Sari Usman Katsina da karantumar labaran duniya da ma sauran abokan aiki ne Hassan Barka da na kasance da kuke cewa ai ibada cikin koshin lafiya.